a société de de azelik a wurin kamfanin hako da kafa iranium da ke azelik akwai dabbobi da yawa da suke mutuwa akwai kuma mutane da ke fadawa a cikin koramu sannan ga matsalar hanya duka ta lalace ana samu da yawan hatsarurruka koyaushe a gaskiya masu hako da karfe iranium suna galla zamuna muna da matsala da su ina shaida maka cewa kilomita goma sha ɗaya daga azelik babu ko kwafin ruwa kuma dabbobi suna mutuwa saboda suna shan ruwa masu guba wurin da ake haƙar karfe uranium mun yi ta magana banza hannun gashi a lokacin baya akwai matsalar tsaro amma yanzu ba matsala sai dai akwai masu fashi da makami da ba a rasa ba kamar yadda ake samu a ko'ina